a dai wani yanayi na ba sabon ba wasu jiragen saman soji biyu ne da ke shawagi a sararin samaniya suka watsa wasu takardu a kananan hukumomin jihar adamawa kasidun da ke ikirarin cewa mayakan boko haram na nadama abubuwan da suka aikata yayin da bangare guda kuma takardun ke da hashin damo wasu mazauna garin gombe da aka watsa waɗannan takardu a gidajen su sun bayyana cewa kasidun an rubuta suna cikin harsunan hausa turanci da kuma harshen larabci lamarin da ya jefa jama'a cikin fargaba. jirgi yana shawaki a kanmu yana watsa takardu amma mun dauki takardun mun karanta eh da turanci akwai na turanci akwai na arabic akwai na hausa amma ni wanda na samu na arabic ne fa wato ke tana gani da bindiga aiki eh, eh, sako ne akan cewa sun dan yi rigeta abin da suka yi to kuma turancin ka karanta ne yana bayani kamar Baga gombin haka nan ma an wazo irin waɗannan ƙasidu a yankin sun kamar yadda wannan jami'in karamar hukumar da ya nemi a sake sunan su ya tabbatar. A tsakiyar gari haka nan kuna jefa suna yawa cikin gari suna jefa ko ta ina. Jirgin sojoji. Ya jama'an gari kuma suke ciki. To yanzu jama'an gari da yankalin su a tashe yake amma na yi rifotin ma mai girma ta yanzu ya magana da jami'an karo a Yola kuka ba tabbacin cewa sojoji ne pamphlet din sai peace pamphlet Allah jama'a kar da hankali eh. wannan da yana zuwa ne yayin da rundunar sojin kasar ke cewa tana samun galaba akan mayakan na Boko Haram batun da masana ke ganin fa akwai bukatan katun ta natsu kamar yadda malam Muhammad Abdullahi na cibiyar ci gaban al'umma ke cewa fiyo mutane suna jin cewa ma ajin kamar shirya aka yi wannan sai zama to kamar su bangaren jami'an tsaron Najeriya abubuwan da suke yi sai ya zama wasu suna haka zai ba da dama kenan sai jama'an gari sai su rika cewa ai sojojin Najeriya Najeriya suna kokari eh, kuma abubuwan da suke yi yanzu ya kamata ma a fito eh, a ta musu addu'o'i da sauran eh, abubuwa masu kamar irin waɗannan amma kuma ainihin abin da ya kamata ya zama cewa an shi ne duk lokacin da ake waɗannan abubuwan daga sojojin Najeriya na an ta samu abubuwa da yake ba haka ba za su ce mana sun kashe shekau sai ke kawai sai kama magana na su ce mana sun karɓe wuri kaza sai kuma sai bayyana ba su karɓe wurin ba sai ga an fito an yi ɓanna ma fiye da abin da yake da eh, yake da can da haka nan wannan dole ne zama an yi takatsantsan sannan kuma ta yaya za a yi ana zuwa ana rarraba abubuwa bayan. to sai dai kuma wani masani haka tsaron dr bawa abdullahi wasi na maganin fa ba abun mamaki ba bane abubuwan da ke faruwa a yanzu. mu ko da sunan wane ne ma aka ce an raba pamphlet ko da da sunan waɗanda ake kira domin takamammiya yau an kace boko haram abubuwa da yawa ne suka zama boko haram yau fashi da makami ma sunanta boko haram yau sace mutane ma a karɓi kuɗi sunanta boko haram to don haka ba sunan ne mu yake damu mu ba kuma a fanni ta tsaro abin da zai kawo eh, tsaro ya shiga rashin tsaro ya bata shi ake ake mata shi kuma ake nufi don haka ko ma da wane ne yake ba da waɗannan pamphlets ɗin da gaskiyar magana shi shine mun faɗa yau shekaru uku kafin yau ah, makasudiyar wannan rigima domin ah, karɓar mulki ko ta hannun kaka kuma a yi ta watanda da kuɗin mutane kamar yadda ake yi ba a kuma so a bar wannan mulkin a yi ta karɓewa a yi ta karɓewa dalilin da duk waɗannan abubuwan suke fitowa kenan. Yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da gaskiyar waɗannan ikirarin da ke fitowa daga bangarorin soji da kuma na mayakan Boko Haram yayin da ma ake harama guna da babban zaben da ke tafe Ibrahim Abdul azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.